daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na VOA voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC tare da alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga bisani kuma Ibrahim ka almasi garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu ji tasirin azumi akan matasa. amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkama da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An rantsar da shugaban ƙasar Misira Abdul Fatah al-Sisi domin wa'adin mulki na biyu yau Asabar. gaban majalisar dokokin kasar inda ya shaida masu cewa yana ɗaukar kansa matsayin shugaban ƙasar dukkan al'umman ƙasar da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba goyi bayansa ba. Kakakin majalisar dokoki Ali Abdul Al ya gabatar da shugaba Sisi ga 'yan majalisa ya shaida musu cewa ya ayyana shi a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudana cikin watan Afrilu da hukumar zaben kasar ta aiwatar. Sise ya lashe kashi 90 cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben da aka kara tsakanin sa da wani mai ilimin zane-zanen gidaje wanda ba sananne ba da ya shiga takara dab da zaben 'yan takara da dama fitattu ko dai sun janye ko kuma aka dakatar da su bisa hujjar cewa ba su cancanci tsayawa takara ba. an uhafiza mukhlisan ala jumhuri bayan daukar rantsuwa sise ya bayyana cewa zai yi aiki tukuru domin gina ƙasa da shata makomar da za ta cimma burin al'ummar na zama ƙasar da ta ci gaba da kuma kafa foundation na 'yanci da demokuraɗiyya da maido da ƙasar misira bisa turba da kima a ƙasashen duniya abin da ya bijire wa ƙasar sabili da rikicin cikin gida ya kuma jaddada cewa al'ummar ƙasar misira za su haɗa hannu wajen yaƙar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki ɗaya. An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon firaministan ƙasar Spain bayan da Majalisar Dokokin ƙasar ta kada kuri'ar nuna rashin goyon bayan firaminista Mariano rajo jiya Juma'a. Sarkin Spain filipi na shida shi ne ya rantsar da sabon firaministan a wani biki da aka yi a fadarsa da ke zazula kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan firaminista inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan kudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya dan majalisa guda kuma bai kada kuri'a ba a majalisar wakilai mai kujeru 350 wannan ne karan farko da majalisar dokoki ta sauke shugaba a ƙasar spain tun da aka kafa mulkin demokuraɗiyya shekaru 40 da suka shige. an kaɗa kuri'ar nuna rashin goyon bayan rajo ne bayan shekaru shida da hawan sakaraga mulki sakamakon laifin cin hanci da rashawa da ya shafi waɗansu tsofaffin membobin jam'iyyarsa sanchez shugaban jam'iyyar workers ta 'yan gurguzu ya zama prime minister spain na bakwai tun da ƙasar ta koma mulkin demokuraɗiyya cikin shekara ta 1970 bayan mulkin kama karya na francisco franco To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kushe wa girke sojoji da China ta yi a tsibirin da ke tekun da ake takaddama a kai. inda ya ce an tura makamai a yankin ne da nufin yi wa makwabtan Beijing barazana da kuma tirsasa musu. Ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabata a taron harkokin tsaro na kasashen Asiya da ake gudanarwa shekara-shekara da ake kira Sangri La Dialogue ko kuma SLD a takaice. A jawabinsa, Martins ya zayyana tsarin Amurka da ke neman ganin an sami zaman lafiya da walwala a yankin Pacific. Ya ce tsarin China a tekun kudancin ƙasar ya saba wa tsarin da muke goyon baya na yin gaskiya yana kuma kawo tababa a kan ainihin burin china babban jami'in na ma'aikatar tsaro ta pentagon ya ambaci tura makamai masu linzami da ke kange jiragen ruwa da na hare-haren da ake kaiwa ta sama da na'urorin doɗe kayayyakin aiki da wuta da kuma girke jirgin yaƙi a tsibirin da ke mashigin tekun vietnam ko da yake hankalin galibin ƙasashen duniya na karkata ne a kan koriya ta arewa da kuma amurka a kan ganawarsu taron na bana ya mai da hankali kan makomar yankin da yadda za a tunkari shishigin da china ke ƙara yi daga ƙarshe za a ci gaba da ganawar da aka shirya yi tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un ranar goma sha biyu ga watan yuni a singapore shugaban amurka ne ya bayyana haka jiya a fada white house bayan ya karbi wasiƙa daga Kim da wani babban jami'i mai shiga tsakani kan batun makaman nukiliya na ƙasar Koriya ta Arewa ya miƙa masa hannu da hannu. Bayan ganawar ta ba sabon ba da tsohon jami'in ma'aikatar leƙen asirin Koriya ta Arewa a fadar shugaban ƙasa ta White House. Shugaba Trump ya sanar da sake komawa kan shirin taron kolin da shugaba Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Koriya ta Arewa tana neman dama a fannin harkokin tattalin arziki da kuma sassaucin takunkumin da aka kakaba mata da suka durkusa da kasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla, to masu mu yanzu za mu koma gefen baiwa Jummai alifili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba. tsintsiya Maɗaurin ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau ma za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin matasa akan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A wannan karan za ku ji ra'ayin matasa daga yankin Kaduna birnin gwamna. Kuma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara shi ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka. sunana muhammadu aminu wannan azumi da yake ya zo mana cikin kwanciyar hankali masha Allah a gaskiya ba da tashi hankali wanda ke da tashi hankali wanda bai da sana'a yana zaman banza shine dan kashe wando ko da yaushe hankalin shi a tashi abinda mu yi shine siya mu jawo su su koyi sana'a ko da yaushe amma zaman zaman banza ba da kyau wasu ke yin shaye-shaye su kashe-kashe wanda bai dace ba amma gada sana'a za ka tsaya karfa mu kanka asiri a kulle yau so sakona da ni dan Allah dan annabi san manzan Allah matasa a dage akwai sana'a ko da yaushe an aka rike sana'an nan komi zai zama normal amma ba rike sana'an nan ba akwai matsala asur amina abdullahi yarga ya mu dai alhamdulillah saboda mu muna da sana'an da muke yi in mun fito ba ruwanmu da wani jekanan jekanan abin da za a samu zaman lafiya kowane matashi ya samu aikin yi idan matashi yana da sana'an da zai yi to ba ruwan shi da hange-hange wani alhamdulillah za a zauna lafiya in dai zuciya mutum bata mutu ba kuma ya sai yana da aikin yi ko mu kankantan sa in dai har zai fito ya nemi gumin sai ya nemi wahalan sa to ko bai je wani wuri ba in ya zauna nan wannan ya ta ishe shi ko ina ma ba zai je ba sai ma wani ya zo ya karu da shi shawaran da zan ba yan uwana matasa su tashi su nema idan suka tashi suka nema ba su samu wani ido ba ko kudin wani kona ba to alhamdulillah za a samu zaman lafiya to suna sunana dai almustafa bashir to mu dai matasa ne masu jini a jika saboda haka a kullum shi sa muke tashi mu nema. domin ba mu zauna kan wani ba ya zo ya ba mu domin har ya mana wulakanci sana'a me kace baka ne zane ni ba za a yi tashin hankali ba saboda kowa daga safe ya yi ana tashi domin a je a nima to idan ko aka ce maka ba sana'an nan shi shikenan tashin hankali da wasu abubuwan da bangan siyasa duk matasa za su iya tashi su yi amma yanzu saboda mu muna da aiki kuma in allah da muna so gwamnati ta taso domin ta taimaka mana domin mu ci gaba da sana'an nan namu matasa da uwan muna ba su shawara akan cewa a dagi don allah kan zuciyarmu ta mutu akan zuwa don wani ɗan siyasa sai ya ba mu mu taso mu nima sana'a domin mu matasa mu ne manyan gobe da farko suna na isa ina so in ja hankalin yan uwana matasa akan su daina shan kwaya ko wani abu don su je su biyo wa 'yan siyasa su je su kashe wani ko kuma su ci wa manufansu dai haka ina so su zo su daina irin wancan abubuwan don su samu sana'an yi su daina bin 'yan siyasa ko wani abu da haka a ba su kuɗi ko a ba su kwaya su je su kashe wani ko su yi wa wani aiki ba daidai ba don allah su dawo su yi sana'an yi su samu sana'a zai fiye musu ta bakin su je su bi 'yan bangan siyasa gaskiya ina gare kan tashe tashen hankulan nan zai ragu ko za a yi ma dai zai ragu dan ba ka bar wajen sana'an gaba ka tashi ka bi wani dan siyasa ko kuma ka je ka yi wa wani ka je ka ji wa ciwo a wani ka gaba zai yi ba dan kana wajen sana'an gaba ka bar wajen sana'an gaba assalamu alaikum sunana basira tukun babbar hanyar da za mu bi mu samu zaman lafiya mu yi haƙuri da juna manyan mu su ma su rika yi mana adalci saboda abubuwan da yake faruwa a yau muna ganin abubuwan da suke shiga harkar girma mu kuma ana barin mu a cikin kaskanci to gaskiya wannan al'amarin shi yake sa zuciyar wanda bai da haƙuri ta rika tunzura saboda a yau talauci shi yake sa yaran mu shaye-shaye talauci shi yake sa 'ya'yan mu zina talauci shi yake sa ma yaran mu rashin karatu duk da suna da arzikinsu ba abin da zai sa ka tunanin wani al'amari na daban balle har ka je kana kawo ma zuciyarka wani al'amari da ba daidai ba in muka yi haƙuri da junanmu duk ba wani abu bane a ciki kuma dai a yanzu kamata manyan su rika yi mana adalci akan abin da suke rikewa a hannayensu su dan rika taimakon mu da shi to sunana abdulkarim abubakar maudi to gudun wanda zamu bada abu ɗaya ne baya wuce a ce sana'a sana'an ma ya zamana ka ɗauke da mahimmanci fiye da shekarun baya don yanzu ana cikin wani yanayi wanda kowa ya san rayuwa ta canza samun da ba ɗaya ke da na yanzu ba gaskiya ina ganin da sana'a ba tashi hankali koya yake musamman kuma ka cire ra'ayinka ga abin wani abin wani za ga ba shi bane damuwanka damuwan kawai sana'anka sunana Musa Salisu amma gudunmuwan da zamu bayar da gwamnati ne ta ki bamu gudunmuwa balle mu ma mu bada gudunmuwa ai sana'o'i ba ni a guri na sana'o'i ba shi bane abubuwan da matasa suke bukata yanzu idan ka duba yanzu kashi 100 zuwa cikin 100 na matasan Najeriya saba'in da biyar a cikin kashin nan suna karatu amma in ka da kowa dan kai karatu ka yi aikin banza zaka ci gaba da zama a haka kawai sannan kuma ilimi shine yake gyara al'umma fiye da komai in ka da ilimi babu yadda za a yi ka zama wani a rayuwa ba yadda za a yi ka gane cewa wannan daidai ne da wannan ba daidai ba ne to koma bayan da aka samu an samu ne saboda karancin ilimi duka suna nan tare in ka gama karatu yanzu kana neman makarantar yanzu ka gama secondary school kana neman makarantar gaba da secondary ka ci waye ka ci jam ka ci post in baka da mai tsaya ma ka je jami'a ba za ka je ba sannan kawo samu kaji jami'an ka wuce in babanka ba wani bane baka da wanda zai tsaya maka ka samu aiki ba za ka samu ba ka ako babu zaman lafiya ka yi karatu babu aiki ba zaman lafiya ba kai karatu ba babu aiki babu ilimi ba zaman lafiya sunana bello umar mu wanda za mu bayar kamar yanzu mu da muka gama secondary school muna so gwamnati ta taimaka mana ta ba mu kuɗi inda ba mu da iyaye innan mu samu mu ci mu ma mu je makarantar gaba ko za mu taimaka ma iyayenmu wanda ke taimaka min ma Allah ya riga ya ɗauran shi ga nan yanzu na samu na shiga wurin kafinta haka ina so in samu nema ma iya in tafi makarantar gaba ina ina nan da rafin guza ne aka dawo da ni nan wajen saboda yanayin wajen in daba aka sun yawa a wajen na ma so ma in shiga daga cikinsu Allah ya yi kawai Allah ya ba mu abin da ta ga abin da dai nake yi kawai ta dawo da ni na sunana Halima Rabi'u ta hanyar samun adalci ga shugabanninmu baya ga shugabanninmu da mu al'umma mu ma a tsakaninmu mu ringa wa juna mu adalci saboda in dai manyan shugabanni za su sata kuɗi don yin amfani da shi don gina iyalansu da sa su manya-manyan makarantu su kuma 'ya'yan talakawa ta gwamnatin ma sai a hankali dai da ake zuwa malamin ba isa suka yi balantana ma a samu koyarwar yadda ya kamata sa'an nan kuma yaro ya girma ya taso ba galihu hanyar neman kuɗi ba wani sana'a suna ganin 'ya'yan masu kuɗi a wuce da su a mota su ma suna hangen su samu wannan kuɗin to 'yan siyasa sukan yi amfani da matasa domin su tada hankula a ɗan siyo musu kayan shaye-shaye da maye don su bige kasance ba sa ganin kowa da kima to ya kamata don allah a dinga tausaya wa talakawa ana tallafa musu wajen karatunsu da samun sana'o'i a ɗan buɗe ɗan abubuwan koyon kasuwanci koyon sana'a

Haka ne, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikira ke cewa a tuna sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. ba a ruwansu da Allah. Ina lantarki, titi duk babu na kirki, ba mu da aiki, kullum sai neman aiki. Haba. Zan muku famfo, zan muku famfon nono. Na lai! Zan muku famfo, zan muku famfon fura. Na lai, sun cuce mu, sun maida mun zama dolo. Dolo! Ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo. Kallo! 'Ya'yayensu in sun gamu sai dai gwalo. we go A gai da jammai, to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗai kenan aka saurara. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya sanya nu kan dokar ba matasa da kuruciya damar tsayawa takarar siyasa, yayin da babbar kotun tarayya ta tura tsohon gwamnan Taraba Jolin Yami gidan yari ya share shekaru sha hudu, haka nan an gurbanar da tsohon gwamnan Kaduna Ramalan Yaro gaban kotu da ajiye shi gabanin duba Beli shida ga watan nan. sabuwar dimokuraɗiyyar najeriya ta cika shekaru sha tara dan gwagwarmaya imran wadanas ya ce akwai nasara da aka akasin haka iske duk an waye gari an tara ayyuka waɗanda ba da saba da yawa waccan gwamnatin ta bar nata wannan ta bar waccan ta bar dino milai ya yi yunkurin soya sheka zuwa pdp inda majalisar wakilai kuma adams jagaba ya yi gaba zuwa pdp daga apc gombe kuma ruwan sama ya yi sanadiyar mutuwar mutane da rushe gidaje inda allah ya yi wa hafizin alkur'ani muhammad bello musa rasuwa sanadiyar ɗauke shi da ruwa ya yi cikin mota kirar honda Siyasa Civic daga unguwar Jeka da Fari zuwa Kumbiya Kumbiya. Yola kuma ana juyayen rasuwar shahararren ɗan jarida Abdullahi na Nasura da likayen Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Tangale wato mai Tangale, Abdu Buba, da malama Lumna Muktar daga Kano ga mai martaba mai Tangale. zamantakewa mu wanda dama tuntuni muke da shi a arewa har yayin kudu kuma yana tafiya wasu dalilai wadda ya kamata mu yi tunani a kai saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata shi kenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo 'yan wanmu na kudancin najeriya nan duka su dawo su sarrafa kasuwanci najeriya ta samu cin gaba saboda me saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallon abu yana ta kan ɓaci domin idan abu ta ɓaci kasan gaba ɗaya ta ɓaci ni na so mu gane mu a arewa najeriya da kake ji bacinta a arewa shine bacin najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu especially mu a arewa mu yi hankuri mu yi hankuri mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza mu bar fadi cewa wannan daga wuri kaza idan wanda abinda da ya kama na gaskiya ne a faɗi gaskiya na alfarma sarkin musulmi ya ce mu fito mu faɗi gaskiya mu mu kawo abubuwan da za ta kawo mana haɗin kanmu a ƙasar nan kar mu yadda mu son zuciya kar mu yadda mu son zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasanmu najeriya gaba ɗaya duk abin da ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abin da ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu muka je muka yi magana muka yi magana mu kowa ya koma mu falka don kasan ta koma baya musamman mu a arewa a gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma baya ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasar nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar bambanci ta fuskan son zuciya cewa wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni na kira da babban murya mu dawo mu riki kasan nan mu yi addu'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasan nan idan ba haka ba amu jikokinmu za su zo tambaye mu su waye ne a wayan nan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ne ina kira mu fi karfin zuciyarmu karka ce don wane ya bata kenan sai mu ci gaba da batawa mu hakura mu jawo juna mu hadu mu ba da hankuri a inda za mu ba da hankuri idan ba mu yi haka ba abin ba zai yi kyau ba ba za mu bari abu yana ɓaci muna gani ba. Ita kuwa Malama Lubna Muktar cewa ta yi. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Binti Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija ta Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya musamman Najeriya ta Arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Ke a da kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya da shugabanninmu na baya da suka shuɗe sun riƙe kowa daidai ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin waccan siyasa ɗan wancan ma na iya zama haka nan manoma da makiyaya mun san cewa ɗan juma ne da ɗan jummai kuma wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba kowa dai ya dogara da kowa to amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki sai ya kasance su manoma ko 'yan wata kabila ne suna hamayya da makiyaya wanda akasarin makiyaya fulani ne to sai wannan kiyayya da gaba ta shiga kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya ke kiwo da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu kowa yana shiga hurumin dan uwansa wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna ta annati da rasa dukiyoyin al'umma wanda har yanzu shekara sama da ashirin ana samun rikicin makiyaya da manoma a ciki uwa uba zamantakewar al'umma sai ga faɗa da yanke-yanke wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga ƙananan yara yanzu har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan ɗan uwan naka ko kuma ƴaƴan ƴan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin ƴaƴan al'ummar unguwarsu abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta arewa wanda komai yake da taɓarɓarewa mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta mu alhakin da aka ɗora mana na ayyuka mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci mu ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. guda kuna muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gai da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Menene tasirin watan azumi akan matasa? Sunana Al-Mustapha Maidala. Abinda an muhimmancin azumi a abubuwa kamar guda biyu ko he da haka a takaice na farko daga cikinsu azumi na koya sheka in kana da wadata ka tuna akwai waɗanda ba su da wadata saboda yinin da kakai da yunwa saboda haka wannan babban muhimmanci na na masu arziki shizan suna ba da taimako ko bayan azumi ga waɗanda ba su da galihu aisha muhammad dangoku azumi yana da mahimmanci sosai saboda lokacin azumi za ka ga in kamar misali in an ce a karanta alfun lada ɗaya za a iya baka lada goma ko allah yana saukar da abubuwa da yawa ga azumi lokacin azumi ana ƙara abubuwan lada suna ƙara yawaita sannan kuma allah yana gaharta ma bayi waɗanda ya so sannan in ma kana cikin yan wuta allah na iya mi da kai cikin yan aljanna da dai abubuwa dai masu yawa Masha Allah sunana Mahmudu Muktar Dangote. Alhamdulillah muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na matsayin na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah bana wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk da a kada azumi zo nakan samu da ƙaruwar lafiya kan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba su dace ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba. Alhamdulillah. suna na dan shehu mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci fiye da duwai aka sato. saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka abu guda za a linka maso goma idan ka goma za a linka maso ɗari idan ka yi za a linka maso ɗari. to Allah ya samu dace da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. an rantsar da shugaban ƙasar misira abdul fata al-sisi domin wa'adin mulki na biyu yau asabar gaban majalisar dokokin ƙasar inda ya shaida masu cewa yana ɗaukar kansa matsayin shugaban ƙasar dukkan al'ummar ƙasar da waɗanda suka goyi bayansa da ma waɗanda ba su goyi bayansa ba. Bayan ɗaukar rantsuwa, Sise ya bayyana cewa zai yi aiki tukuru domin gina ƙasa da shata makoma da za ta cimma burin al'ummar na zama ƙasar da ta ci gaba da kuma kafa foundation na 'yanci da demokuraɗiyya da maido da ƙasar Misira bisa turba da kima a ƙasashen duniya abin da ya bijirewa ƙasar sabili da rikicin cikin gida. ya kuma jaddada cewa al'ummar ƙasar misira za su haɗa hannu wajen yaƙar ayyukan ta'addanci har sai sun shawo kan wannan matsala baki ɗaya. An rantsar da shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu Pedro Sanchez yau Asabar a matsayin sabon firaministan ƙasar Spain bayan da Majalisar Dokokin ƙasar ta kaɗa kuri'ar nuna rashin goyon bayan firaminista Mariano rajo jiya Juma'a. Sarkin Spain Filipi na shida shine ya rantsar da sabon firaministan a wani biki da aka yi a fadarsa da ke Zarzule kusa da Madrid. Sanchez ya samu nasara ne bayan kada kuri'a kan kudirin da aka gabatar na nuna rashin goyon bayan Prime Minister inda 'yan majalisa 180 suka goyi bayan ƙudirin yayin da 169 kuma suka nuna rashin goyon baya. Masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. nisar fil hashin guman nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum